alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suna na Ahmad Dizet wanda aka fi sani da kilishi na cikin shirin laure. To masoya na ga sanarwa ta musamman. Ina masoya masu karanta littattafan Hausa ga wani sabon littafinmu mai suna Zuciya da Shedan. Zuciya da Shedan marubucin fim ɗin laure shine ya rubuta wannan shahararren littafi. to masoya ina yan mata ina samari ina maza ina mata ina zawarawa ina kowa da kowa babba da mace yaro da yarinya wannan littafi idan baka karanta ba to ya kamata ka neme shi ka karanta ki karanta don ku san halin da duniya yanzu take ciki zuciya da shaidan labarin nan ya rubutu don haka kar ki sake kar ku sake a baku labari wannan littafin marubucin littafin Dr. Mubarak shi ne muna miƙawa a duk inda kake a faɗin ƙasar nan idan ma kana zaune kana nesa ne to akwai soft copy akwai kuma nambar waya kamar haka za ka gan shi a kai shi ma za ka tuntuɓe mu ta kai to wannan littafi dai na marubucin fim ɗin laure ne Dr. Mubarak kilina me zaka ce akan wannan littafi mai suna zuciya da shedan to kada ku bari a ba ku labari gaskiya ce da a baka labari gwamma maka mm. bayar gaskiya yawwa saboda haka wannan littafi kar ku yi wasa da shi wallahi marubucin laure shi ne ya rubuta wannan labari gaskiya ne yawa zuciya da shedan da shedan eh saboda haka masoya muna muku fatan alkhairi a duk fadin ma kasar nan gabaki ɗaya kai duk duniya ma gabaki ɗaya mm, muna kowa fatan kasa kasa kasa mm. akwai mazaunin Najeriya a cikinta. Gaskiya ne. Masoya muna muku fatan alkhairi Allah ya bada ikon karantawa. Karantawa. In kana bukata lamba waya gashi nan ka kira. Yawwa akwai kuma za a baka duk inda kake soft copy. Kana inda kake a gida a zaune a cikin ka, za ka karanta littafin zuciya da shedan. Masha Allahu la haula wala quwwata illa billahi azim. Masha. Masoya muna godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad Dizet wanda aka fi sani da Kilishi na cikin shirin laure. To masoya na ga sanarwa ta musamman ina masoya masu karanta littattafan Hausa ga wani sabon littafinmu mai suna Zuciya da Shedan. Zuciya da Shedan marubucin fim ɗin laure shi ne ya rubuta wannan shahararren littafi. to masoya ina 'yan mata ina samari ina maza ina mata ina zawarawa ina kowa da kowa babba da mace yaro da yarinya wannan littafi idan baka karanta ba to ya kamata ka neme shi ka karanta ki karanta don ku san halin da duniya yanzu take ciki zuciya da shaidan labarin nan ya rubutu don haka karki sake karku sake a baku labari wannan littafin marubucin littafin dr mubarak shine